ma ta kaddama min dhanbihi wa ma asar in yana da laifukan ma Allah ce ya yafe masa ya gafarta masa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da isma a matsayin sa na annabi Allah ta'ala ya sanya katanga tsakaninsa da kurakurai ko tsakaninsa da laifuka amma duk da haka yana yin wannan dan ya nuna shi bawa ne ga Allah yana yin wannan dan ya nuna shi ubangiji yana da girman da za a nemi yafiya da rangwame a gurinsa sannan kuma akwai koyarwa ga al'umma akwai koyarwa ga al'umma cewa su ma su rika faɗar haka domin da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yi al'aslu fihi al-uswa inda annabi yayi abu to abin da yake ka'ida shine akwai koye shi cikin wannan abun matukar dai ba akwai wani abin da yake nuna cewa wannan abin ya banta da annabi sallallahu alaihi wasallam bane so haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wannan addu'a domin al'umma su kwaikwaye shi su ji abin da su ma su faɗa abin da yake faɗa allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ya ubangiji ka tsakani tsakanina da kurakuraina kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib kamar yadda ka sanya tazara tsakanin gabas da yamma allahumma nakkini allah ka tsabtace ni ka tsarkake ni daga kurakuraina kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake ake tsabtace farar daga datti wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta tsarkakewa tsarkakewa daga kurakurai da tsarkake tufafara daga datti saboda farar tufa ita ce datti yake bayyana ta yadda idan aka tsabtace ta to za a tsabtace ta ne gaba daya domin duk inda dattin yake za a san inda yake sabanin ita zama ba fara bace to wani dattin na iya buyewa a kasa fahimta cewa akwai datti yadda za a zama akwai wani guri da ba a tsaftace shi ba amma in fara ce to ana iya gane duk inda dattin yake ko mun sa kuma zai bayyana ta yadda za a tsaftace shi shi yasa annabi sallallahu alaihi ya yi misali da tsaftace tufafara sannan kuma tufafara akan yi mubalaga wato akan kai matuka wajen wanke ta sama da wanda ba fara ba ta fara akan yi mata wanki saboda ita dukkan wani datti zai bayyana don haka akan tsaya a yi mata wanki na gaske to kamar yana cewa ya ubangiji a tsabtace na tsabtacewa ta ƙarshe ta da ba za a bar mana datti a jikina ba kamar yadda mai farar tufa yake tsayawa ya ga ya wanke tufarsa ya tsarkake ta ya tsabtace ta ba tare da ya bar wani datti a jikinta ba sannan ce Allahumma aksili min thalji wal ma'i wal ya Allah ka ka tsarka wanke ni daga kurakurai na kamar yadda bisalji walma'i ma'i bisalji da da raba walma'i da ruwa walbaran da kankara kankara anan ana nufin kankara da suke sauka tare da ruwan sama wato annabi sallallahu alaihi ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku domin da su ake amfani wajen wato tsabtace ko tsarkake tufa saboda su ne al-mutahirat abubuwan da suke tsarkake abu kasancewar ruwa shine asali cikin duk abin da yake tsarkake abu ruwa shine gaba shine jagora da sa Allah ta ala ya faɗe shi a yayin da yake faɗar abin da yake tsarkakewa cewa zanna mina sama'i iman tahura mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama shine yake jagorancin dukkan wasu abubuwa masu tsarkakewa shi ruwa to anan annabi sallallahu alaihi ya ambaci waɗannan abubuwa kamar yana kwatanta laifuffuka ne da wuta saboda sakamakon mai yin su shine Allah ta'ala ya kona shi da wuta babu kuma abin da yake bice wuta sai waɗannan abubuwa to su waɗannan abubuwa su suke kishiyantar wuta ruwa da karkara da raba waɗannan kishiyoyin wuta ne don haka da ya ambaci wuta sai ya ambaci abin da yake kishiyoyinta da ya ambaci zunubai waɗanda su ne suke kai mutum ga wuta sai ambaci kishiyoyin wuta ɗin su ne waɗannan abubuwa guda uku to wadda ita ce addu'ar farko da ya kawo mana wanda ya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a hadisin abu huraira da imam muslim ya rawaito idza tawadda al abdul muslim idan bawa musulmi ya alwala ko mumini fa gasala wajhahu ya wanke fuskarsa kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi sai ya zama da dukkan wani kuskure da yayi duk wani laifi da yayi da idansa zai fita daga jikinsa ma'al ma'i tare da ruwa au ma akhiri qatril ma ko tare da wato dugon ruwan karshe da zai zuba na wannan alwala shi. sai addu'a ta biyu subhanakallahumma wa bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ولا إله غيرك سبحانك اللهم فالكيا تبت غريك الله وبحمدك تعالى دغودي مكا وتبارك اسمك sannan albarkatunka sun yawaita sannan albarkatun sunayenka sun yawaita wa ta'ala jadduka girman ka ya ɗaukaka wala ilaha gairuka kuma babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan eh, addu'a ko wannan zikiri ya zo a hadisan sahabbai daban-daban an ruwaito shi ta hanyar hadisin abu sa'id al-khudri an ruwaito shi a hadisin aisha an ruwaito shi hadisin jabir ibn abdullah an ruwaito shi hadisin anas ibn malik an ruwaito shi hadisin ibn umar an ruwaito shi hadishin abdullahi dan masud sannan an ruwaito shi daga maganar umar ibn al-khattab kabe da ke ce sayo muslim radiyallahu anhu saboda haka ya zo ta hanyoyi daban-daban hadisin abu sa'id al-khudri hadisi ne wanda yana cikin as-sunan wato akwai shi a cikin sunan abi dawud akwai shi a cikin jami'ar tirmidhi akwai shi a cikin sunan nasa'i akwai shi a cikin sunan ibn majah dukkansu sun ruwaito shi akwai cikin musnad imamu ahmad hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala wannan hadisi imamu ahmad yana cewa bai inganta ba hadisin abu sa'id al-khudri ba ba wai shi hadisin gaba ɗaya ba ruwayar da aka ruwayar hadisin ta hanyar abu sa'id al-khudri domin cewa ruwaito shi ta hanyar sahabbai da yawa to ruwayarsa ta hanyar abu sa'id al-khudri wato cikin sunan a imam ahmad kame da ya kawo yana cewa bai inganta ba tuma ruwaito shi ne ta hanyar ja'far ibn suleiman dubai an ali ibn shi kuma an abil naji al mutawakkil an abi sa'id al an abil mutawakkil an naji an abi sa'id al khudri ita ce wayar da ta zo a cikin waɗannan littattafai ta hanyar suleiman ja'far ibn suleiman shi kuma daga ali ibn ali ar-rifa'i to shi ali ali rifai din ne matsala a cikin isnadin domin wasu malamai sun yi magana a kansa game da imam tirmizi yake cewa qad tukullima fi isnadihi an yi an soki isnadin shi wani hadisi na abu sa'id al-khudri ah, wa kana yahya ibn sa'id yatakallamu fi ali ibn ali yahya ibn sa'id al-qattan ce yana sukan ali ibn ali ar-rifa'i shi kuma imam ahmad yana cewa la yasihu hadha alhadith wannan hadisi bai inganta ba abu dawud shi ma ya ishara zuwa ga rashin ingancin hadisin yake cewa wa ya alhadith yaquluna huwa an ali ibn ali an alhasan mursala alwahm min ja'far wanda ita ce maganar abu dawud ya ce wannan hadisin malaman hadisi suna cewa ruwayar yadda take daga ali ibn ali ne daga alhassan alhassan albasri mursalan ba tare da ambatan sahabi ba ya ce wanda ya yi kuskuren a ciki shine alwahmu min ja'far ja'far ibn suleiman abdubai shi ya da kuskuren zuwa ga ja'far ibn suleiman abdubai har cewa maganar tirmizi tana nuna cewa kuskuren yana daga wajen shi ali ibn ali rifa'i saboda malamai sun yi magana a kansa duk da cewa imam ahmad ya ce la ba'sa bihi sai ya ce wa kana yarfa'u al-ahadith yana daga hadisai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa hadisai ne ba ba mafu'ai ba to alayi halin da riwayar ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri gaskiya akwai magana akan ta ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri akwai magana akan ta akwai riwayar Jabir ibn Abdullah riwayar Jabir ibn Abdullah ita ma duk da cewa akwai magana akan ta sai dai zaka iya cewa wato rauninta bai yi tsanani ba rauninta bai yi tsanani ba akwai ruwayar aisha radiyallahu ta'ala tana cikin sunan tirmidhi tana cikin sunan ibn majah al-hakim wa daraqutni wa tahawi duk sun ruwaito wannan ruwaya ta aisha ta hanyoyi daban-daban akwai hanyar harisa ibn abin rijal wanda yana da rauni akwai hanyar eh, abul jauza an haisha da kuma wannan isnadin yana da inkita kamar in ka hada su isnadin guda biyu za ka iya hadisin aisha hasan laila gairi sannan akwai ruwayar anas ibn malik wanda ita ma akwai eh, isnadi wanda yake mai kyau a cikin eh, littafin tabarani na addu'a kitabun du'a na tabarani na da isnadi wanda yake mai kyau ne a cikinsa sannan akwai ruwayar eh, ibn mas'ud da ita akwai magana cikin isnadinta amma ba mai tsanani ba ah, akwai ruwayar umar a cikin sayo muslim amma ruwayar umar a cikin sayo muslim maganar sace domin yadda muslim ya kawo hadisin daga abda yake cewa kana umar ya kulu ya ji haru bai ha'ula'il kalimat subhanakallahu wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ce sai na umar yana bayyana waɗannan kalmomi yana bayyana waɗannan kalmomi wato a buɗe sallarsa yakan yi a fili mutane suna ji ya ce subhanaka allahumma wa Wata wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha malamai suka ce yana bayyanawa dan a koya yana bayyana su yana faɗa a ji dan a koya ba za ta yi ba umar ibn khattab ya kirkiro wani abu da bida'a ya saka a cikin sallah yansa waɗannan kalmomi kuma ya bayyana su a cikin sahabbai ba tare da inkari ba abinda dalili ne da yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗar waɗannan kalmomi kamar yadda ya zo a cikin ruwayoyin waɗancan da muka ambata jabir anas ibn umar ibn mas'ud da sauransu saboda haka wannan uh, addu'a ko wannan zikiri ya tabbata wanda shi ibnu taymiya yana cewa ma shi aka fi fada shi aka fi fada saboda shi ya kunshi yabo da kirari ga ubangiji sama da hadisin abu huraira duk da cewa shi ya fi inganci ta fuskar isnadi sa ya fi isnadin uh, subhanakallahu wa bihamdika karfi amma kuma wannan aka fi faɗa saboda shi ya kunshi kirari da yabo ga Allah ta'ala yana cewa subhanakallahu wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah subhanaka masdar ne ah, ismul masdar ne na ah, usabbihuka subhanaka usabbihuka subhanaka an yi masa nasaba ne ala annahu maf'ulun mutlaq usabbihuka tasbihan ina tsarkake ka tsarkakewa ta hakika tsarkake ubangiji shine a tabbatar masa da sifofin kamala da kuma kore masa sifofin da musu cancanta ba wato dukkan wata sifa da take kamala ne ya ubangiji na tabbatar maka da ita na tabbatar maka da rayuwa na tabbatar maka da ilimi na tabbatar maka da ji da gani da iko da irada da dukkan wata sifar da take nuna kamala cika na tabbatar maka da wannan sifa sannan dukkan wata sifar da take nuna nakasa gajiyawa jahilci mutuwa bacci dukkan wata sifa da za ta nuna kasawa ubangiji na kore maka wa hamdika gauraye wato wannan tsarkakewar gauraye da haɗe da ainihin gi maka kirari wato ta haɗe da gode maka da maka kirari alhamdu tana nufin dukkan wani yabo dukkan wani kirari dukkan wani girmamawa shine kalmar alhamdu take nufi ta nufi dukkan wata kalma da za ta nuna yabo dukkan wata kalma da za ta nuna kirari duk wata kalma da za ta nuna girmamawa ya ubangiji na yi maka shi ne ma'anar alhamdu wato na tsarkake ka tare kuma da yi maka kirari da yabo wata baraka muka albarkatun sunanka sun yawaita wato albarkatunka albarkatunka suna da yawa duk abin da za a kira sunanka a ciki a saka a ciki to zai yi albarka ne abin da ake nufi to duk abin da za a sa sunanka a ciki a ambace ka a ciki a ce da sunan Allah to wannan abin zai yi albarka kuma albarkar da zai yi ba kaɗan ba bace tana da yawa albarkatun Allah sun cika sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu wata ala jadduka sannan jadduka ay azamatuka girmanka da isarka da kasai ta ta daukaka wato ba ka ba ce wala ilaha gairuka kuma babu abin bauta da gaskiya sai kai kaga wannan babu shakka kirari ne yabo ne ga ubangiji ta'ala shi yasa